Sabon labari da muke samu bisa wannan juyin mulki da anka yi a jamhuriyar Nijar, da wannan labari ya zo mana ne bisa wani babban shafi na jamhuriyar Nijar inda ya wallafa wannan labari yanzu-yanzu. Kamar yadda wasu mutane wanda sun ka ma tsohon shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum juyin mulki inda sun ka bayyana wani ra'ayoyi dangane da wannan juyin mulki da sun ka inda sun ka bayyana ma al'umma da cewa a jamhuriyar Nijar tattalin arziki ya wace na al'umma. 'Yan farfulla kuma suna ta kuka bisa ga wannan mulki na shugaban ƙasa shugaban jamhuriya. Ya ce bayan nan kuma hari da ta'addanci ya yawa a cikin ƙasa. Ya ce wannan juyin mulki da aka yi a jamhuriyar Nijar an yi shi ne bisa ƙa'ida ba tare da an yi kashe-kashen kowa ba a jamhuriyar Nijar.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 kamar yadda samira sabo 'yar jarida mai zaman kanta ta jamhuriya nijar inda ta walfo wani sabon labari wanda rundunar tsaro wadda ta yi juyin mulki a jamhuriya nijar ta sako a yau da safen nan a yayin da sun ka hidda sanarwa da cewa babu wani jami'an tsaro wanda na kasashen waje wanda za su tsoma su a cikin wannan al'amari wanda ya shafi jamhuriyar nijar gaba ɗaya a halin da ake babu wata mota ko kuma wani jami'an tsaro na kasashen waje wanda ya fito a cikin titin jamhuriyar Nijar a cikin babban birnin kasar Nijar domin nuna rishin goyon bayan shi a bisa ga wannan juyin mulki da aka yi a jamhuriyar Nijar. Sai dai wannan labari ya zo mana ne bisa wani babban shafi na jamhuriyar Nijar na Samira Sabo wadda ta wallafa muna wannan labari dai wanda muke duke da shi a yau. tun jiya ne dai hukumomi wayanda sun ka juyin mulki a jamhuriyar nijar sun ka hidda sanarwa da cewa babu wata ƙasa ta waje wadda za ta tsoma bakinta a cikin wannan al'amari na juyin mulki wanda aka yi a jamhuriyar nijar yan masu bibiyan mu da sauraron mu ku biyo mu don ganin yadda ta kasance tsakanin jami'an tsaro na jamhuriyar nijar wayanda sun kai juyin mulki da kuma tsohon shugaban ƙasar nijar bazu muhammad allah ya samu dace muna godiya matuƙa bisa bibiyar da kuke yi muna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 A yayin da wannan labari ya zo muna bisa wani babban shafi na Jamhuriyar Nijar inda ya wallafa muna wannan labari wanda mun samu labarin cewa a yanzu dai har yanzu magoya bayan shugaban kasa shugaban jamhuriya suna ta yin zanga-zanga a cikin babban birnin ƙasar Nijar Yamai. Sai dai har yanzu dai hukumomi na jamhuriyar Nijar har yanzu dai ba su yadda sanarwa ba dangane da inda aka kama shugaban kasa shugaban jamhuriya. har yanzu mutane suna ta ganin cewa anya shugaban ƙasa shugaban jamhuriya ba an hita ƙasa da shi ba ko kuma an ɓoye shi ne wurin da mutane ba za su ganin shi ba a yanzu dai al'umma masu bibiyar goyon bayan shugaban ƙasa suna ta zanga-zanga domin a harka samu su shugaban ƙasa shugaban jamhuriya kuma sun ce ba su yarda da wannan mulki wanda ake so a yi a cikin jamhuriya Bayan nan kuma mun samu labarin cewa mun samu labarin cewa an yi wani kashe-kashe jiya da dare a cikin babban birnin ƙasar Nijar, kamar yadda rundunar tsaro ta yi bayani da yanzu-yanzu wani labari ya zo muna bisa wani shafi na Jamhuriyar Nijar inda ya wallafo muna wani babban labari wanda muke biki da shi a yau.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 bayan an kamo Janar Manjo, an tursasa shi dole ya bi wannan mulki wanda za a yi a cikin jamhuriyar Nijar inda dai kamar yadda labari ya zo muna cewa mun samu labarin cewa a jiya da dare ma an yi wani kashe-kashe na hukumomi na jami'an tsaro na jamhuriyar Nijar. Sai dai wannan labari dai har yanzu dai bai fara yaɗuwa sosai ba ga al'umma. Yanzu yanzu ne bisa wata tasha ta murya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 Yanzu yanzu ne muka samu labarin cewa jiya da misalin karfe goma sha biyu na dare wasu gungun sojawa na jamhuriyar Nijar waɗanda sun kai juyin mulki inda sun kashe yaran Janar Manjo a cikin babban birnin ƙasar Nijar. Bayan an kamo Janar Manjo an tursasa shi dole ya bi wannan mulki wanda za a yi a cikin jamhuriyar Nijar inda dai kamar yadda labari ya zo muna cewa mun samu labarin cewa a jiya da dare ma an yi wani kashe-kashe na hukumomi na jami'an tsaro na jamhuriyar Nijar. Sai dai wannan labari dai har yanzu dai bai fara yaduwa sosai ba ga al'umma. Yanzu yanzu ne bisa wata tasha ta murya inda ta wallafa muna wannan labari da cewa a jiya da dare ma an yi wani kashe-kashe wanda ba shi da adadi a cikin babban birnin ƙasar Nijar ya mai.